This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu, Assalamu alaikum. barkanku da sake kasancewa tare da mu yanzu ma aisha mu'azu ce tare da zahra aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau asabar 30 ga watan nuwamban 2024 bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren voa tare da wakiliyar muryar amurka madina dauda shirin a yau zai kawo muku tattaunawar karshe da muhammad bashir ladan ya jagoranta a yawun da babban birnin kasar karamaru tare da matasa da manyan 'yan siyasa inda suka tafka muhawara akan mulkin demokuraɗiyya a ƙasar sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim sai garba kan gabatar a yau shirin zai kawo muku ci gaban amsar tambayar musa usman kano da garba muhammad yola akan tarihin masarautar ilori da dangantakarta da ƙabilun fulani da yarbawa amma dai da farko zara za ta fara da karanto mana labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau cewa jiragen samanta sun kai hari kan wuraren da ake safaran makaman ƙungiyar Hezbollah da ke kan iyakar Siriya da Lebanon yayin da take gwajin tsagaita buɗe wuta na kwana ɗaya wanda ya kawo ƙarshen faɗan da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin ɓangarorin. rundunar sojin ta ce ta kai farmaki kan wuraren da ake amfani da su wajen safaran makamai daga siriya zuwa lebanon bayan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki wanda rundunar ta ce ya sabawa sharɗan yarjejeniyar kawo yanzu dai babu wani ƙarin haske daga mahukuntan siriya ko masu fafutuka da ke sa ido kan rikicin ƙasar har ila yau hezbollah bata ce uffan ba jiragen saman isra'ila sun kai hari kan sansanonin kungiyar hezbollah a ƙasar lebanon saboda sabawa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tun bayan da ta fara aiki a ranar larabar da ta gabata yarjejeniyar dai bata yi magana akan yankin gaza ba inda ake ci gaba da gwabza faɗa. inda a yau wani hari da isra'ila ta kai kan wata mota ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyar a cewar munir albush wani babban jami'in kiwon lafiyar falastino wanda ya ce adadin ya hada da ma'aikatan kungiyar agajin abinci ta wall central kitchen guda uku A yau ne Prime Minister Ukraine Danis Shimihal ya faɗa cewa goma sha biyar daga cikin filayen tashi da saukar jiragen sama na fararen hula a Ukraine an lalata su tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Ukraine wadda hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta ce tana da filayen tashi da saukar jiragen sama na fararen hula guda ashirin. Tana ci gaba da binciken hanyoyin buɗe sararin samaniyar ta a wani bangaren. An ya rufe gaba ɗaya tashar jirgin sama tun bayan fara yakin. Shimihal ya ce Rasha ta kai hari kusan sau 60 a kan ababen more rayuwa na tashar jirgin ruwa na Ukraine a cikin watannin da suka gabata. inda ta lalata kusan wurare 300 da jiragen ruwa na fararen hula 22. shugaban kenya william ruto ya faɗa a yau cewa shi da shugaban uganda yoweri museveni za su taimaka wajen sasanta rikicin da ke tsakanin habasha da Somalia wanda ke barazana ga zaman lafiyar yankin habasha da ke da dubban sojoji a Somalia domin yakar 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida ta samu saɓani da gwamnatin magadishi ne kan shirinta na gina tashar jirgin ruwa a yankin somaliland yankin da bai samu karbuwa a duniya ba duk da cewa ya daɗe yana mulkin kansa kuma da zaman lafiya da kwanciyar hankali tun bayan ayyana 'yancin kai a shekarar 1991 wannan cece kucen da ya kunno kai ya janyo somalia wadda ta shafe shekaru tana samun takun saƙa ta da habasha dangane da gina babbar madatsar ruwa ta addis ababa a kogin nilo da kuma eritrea ƙoƙarin warware takaddamar da aka yi a birnin ankara na ƙasar Turkiyya ba a cimma nasara ba har yanzu dai kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban taiwan ya tashi a yau asabar a wata ziyara da zai kai kudancin tekun pacific da ziyarar kwanaki biyu a amurka wadda shine na farko tun bayan hawarsa kan karagan mulki Li ci zai yi ziyarar mako guda a tsibirin Marshall, Tuvalu da Palau abokan diplomasiya uku na tsibirin mai cin gashin kansa. Koda yake Taiwan na da kyakkyawar hulɗa da sauran ƙasashe da dama, amma tana da ƙawancen diplomasiya goma sha biyu ne kacal. A baya-bayan nan dai tsarin diplomasiya mai cin gashin kansa a Taiwan yana fuskantar matsin lamba daga China. babu tabbas ko laicin ti zai gana da wasu jami'an gwamnatin amurka mai jiran gado a lokacin ziyarar tasa a watan yulin da ya gabata ne zababben shugaban amurka donald trump ya faɗa a wata hirar da aka yi da shi a bloomberg cewa ya kamata taiwan ta biya kuɗin tsaronta tsibirin dai ya sayi biliyoyin daloli na makaman tsaro daga amurka A yau ne kasar Georgia ta sanar cewa ta kama mutane 700 a zanga-zangar da aka yi ta kwanaki biyu sakamakon matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na jinkirta tattaunawar shiga ƙungiyar tarayyar turai sakamakon rikicin da ya biyo bayan zaben kasar. ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an tsare mutane 700 saboda ta da tarzoma da rashin bin doka da oda sanarwar ta ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa daban-daban da suka hada da duwatsu da kwalabe da kayayyakin karafa ga jami'an tsaro a cikin dare a gaida zahra aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc zuga Madina Dauda da shirinmu na gaba. Yau ma muna kasar Kamaru inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya jagoranci tattaunawa tare da mahalarta zauren kan yadda demokradiyya ke gudana a kasar Kamaru. Bismillah Bashir. To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can bamin da Malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan ƙasar eh, Kamaru tun 1990? Eh, demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da karfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasan kamar da wahala domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasan kamaru in muka duba gabanin a haɗe kasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1959 akwai su kndp na su endire da su fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mu haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma ɗari tara da casa'in nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi. So alhaji muhammadu jafaru yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, rdpc ko kuwa cpdm wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu. dangane da batun demokradiyya a cikin kasar kamaru babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin kasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yankin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan ƙasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar eh, nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam shehu koma fannin matasa a demokradiyya in wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka kamar a jam'iyyar cpdm za cewa suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da tsari daban-daban a nasu fanni haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma haka nan yawanci za ga cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su yi ta sayar muku da mafaki-mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa za ka samu mutane sun shekara arba'in hamsin a matsayi guda ba canje-canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kamar mafita ne to ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su 'yan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takaddu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin a wannan ya koma shushaina kaga mutum yana da digiri yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan kasa ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin shi don don al'umma ne don biyan bukatan al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'un adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyauta zaton da za a musu don kusan suman aka samu matashi guda ɗaya aka bashi matsayi manta yake da ragowa To Malam tari Hamisu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Fulbiya. Baka ganin cewa matasa da yawa yau sun nuna suna kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Fulbiya aka kai ga wannan matsayi ba? Lallai matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka jaka biyu 1000 francs da gwamnatin Fulbiya ke ba su saboda su je su yi zaɓe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da ɗan bread da ake ba wa mutane shine za mu ce suna samun nasara gwamnati. Gaya min mukamai da suke na kasan Kamarun na samari guda nawa ne aka ba wa 'yan samari da matasa. Ko ministan matasan ma tsoho ne ba matashi ba ne. A lissafa mini mutum mai shekara ƙasa da arba'in wanda yake cikin gwamnatin Bolivia ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu suna ganin suka shiga siyasa suna bin masu kuɗin bayan su ririri dan abin da ya faɗo suna da kan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin fulbiya ya cirewa matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace ja norway duk abin da kace ke faruwa a north da sauran sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan. To Malam Muhammad Muntari daga karshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar Kamaru a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda kowa zai ci ribanta musamman da shugabannin da kuma mazauna ƙasar gabaki daya. Na farko kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru ya ci a sake la'akari da shi a sake duba shi a masa gyara. Na biyu kundin zaɓe na ƙasar Kamaru wanda Elekam take amfani da shi ya bukaci a sake zauna kuma a sake gyaran sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin kasan kamaru tana da dokoki wanda idan dan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan dan siyasan na sashen gwamnati ke wannan baya taba shi to wato a wanda doka bai taba su a wanda kuma doka na shafan su saboda hakan nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'an nan kuma a ƙarshe a ba wa kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancanci za a ba shi ba a dinga bi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba wanda yake kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya ne suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a'a jama'a a ba waɗanda suka cancanta abin da suka cancanta su yi in ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana matasan nan da nake maganan su ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi na ƙarshe kuma shine a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan kungiya da gwamnatin kamaru ta saka na konak wanda ake kiran shi mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ba su ƙarfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da shi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban ƙasa cewa ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba. to jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a kasar kamaru bakin namu su ne alhaji muhammadu jafaru na jam'iyya mai mulki wato rdpc ko kuwa cpdm daga gabashin kamaru wato a birnin bertuwa shi kuma muntari hamisu daga arewa maso yammacin kamaru musamman a birnin baminda a yankin ingilishi bakin kuma akwai eh, sise bamanga shi kuma daga birnin duwala wato birnin cinikayyar kasar kamaru shi shehu usmanu daga babban birnin kamaru ya wunde madalla muhammad bashir ladan a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin madina dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji mu dauki da wani sabon shirin mu huta lafiya a gaida madina dauda har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 sannan a duk sa'ad da ake so ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma a mu ta kafafen sadarwa kamar facebook x wato twitter a da da instagram ga ibrahim garba da shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyinsu Musa Usman daga Kano, Najeriya da Garba Muhammad Yola shima daga Najeriya kan tarihin masarautar Ilori jihar Kwara, Najeriya. da alakarta da fulani da yarbawa da kuma daular usmaniya To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga Profesa Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke garin Kaduna, Najeriya da kashi na biyun na ansar. Wannan yanki ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta 1824 hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa dan zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihi wanda ɗa ne a wurin salihu bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan kasa daga shekara ta dubu takwas da da arba'in biyu zuwa shekara ta dubu takwas da sittin. Hmm. sannan akwai sarki zubairu dan abdulsalami shi ne wanda ya karbi mulki daga shekara ta dubu takwas da sittin zuwa shekara ta dubu takwas da da sittin takwas a gaya shekara takwas kenan hmm. sannan akwai shita aliyu dan shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da dan fodiyo Hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu takwas zuwa shekara ta dubu takwas da da casa'in daya sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu da da casa'in daya zuwa shekara ta dubu da da casa'in shida. sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu da da casa'in shida. ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga 17 ga watan fabrairu zuwa na shekara ta 1920 zuwa watan yuni na shekara ta 1959 aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai zulkarnaini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim uh, kola fudan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suke mulkar wato ƙasar ilorin a mutane wanda ake kira fulani amma kuma dukkaninsu gaba ɗaya za ga sun rikide saboda akwai auratayya a tsakaninsu yawancinsu sun fi jin ma fulatancin fiye da ma sun fi jin ma yarabancin fiye da ma fulatancin hmm. wasu su ma ba sa ma jin ma wato fulatancin sai ma dai yarbancin gaba daya oh. saboda haka za ga daula ce wacce aka kafa ta a wani yanki wanda yake na ƙasar yarabawa amma kuma fulani ne suka kafa daular bayan sun karɓi mulki a hannun yarabawa zalla sannan gidan sarauta ya koma gidan sarauta ne irin da yake bin tsari irin na shirar musulunci wanda shehu dan fodo ya zo ya kafa amma daga baya suka zo suka rikide ba sa jin wani yare in ba ma yarabancin ba gaba daya.

ba a manta ba sai a ga cewa akwai daululi da dama da aka kafa waɗanda ba a ji su ba hmm. wanda suke karkashin wato dalar usmaniya eh, yawa kafin mu je nan mecece alakar gidan afonja da gidan alimi din eh to abin da ya faru lokacin da aka fara a karni na goma sha tara akwai hausawa da fulani 'yan wanda suka yi hijira suka zauna a wannan headquarter din wato oyo a shi a fonja shi ne ya tawaye a cikin wato bangaren gidan sarautar wato yarbawa din mm. to daga baya sai ya zamanto saboda ya yi tawaye tsakanin shi da masu sarautar ilorin sai ya zamanto kasan an ce sai bango ya tsage kadan gari ki samun wurin shiga to da aka samu rikici tsakanin afonja da gidan sarautar sai aka waye gari a su kuma fulani da suka zo sun zo da kayan karatunsu sun zo da kayan kasuwancin sun zo da kayan kiwonsu da sauransu suna da jama'a masu ɗimbin yawa hmm. sai suka yi amfani da wannan damar suka yaƙi masarautar saboda barakar da ke tsakanin afonja da gidan sarautar wato ilorin din hmm. saboda haka shi a fonja ya taimaka ma Salim bin janta wanda ake kiransa shehu alimi hmm. wanda shi ne shugaban fulani na wannan lokaci hmm. to a shekara ta 1824 sai aka kashe a fonja sai aka samu abdulsalami wanda yake ne dan alimi hmm. sai ya zama sarkin sarkin ilorin a wani lokaci bayan an ci yaƙi ya zamanto karkashin daular usmaniya to kaji abin da ya faru kenan hmm. to baraka aka samu a cikin gidan sarautar sai ya zamanto ga fulani sun zo da karfinsu su kuma sai suka amfani da wannan dama sakamakon rikici har ya kai ga an kashe shi a fonja din hmm. sai suka samu dama su kuma sai suka karbe mulkin a hannun waɗannan yarabawa to tun daga wani lokacin sai gidan sarauta sai kuma hannun fulani tafiya na tafiya akwai auratayya tsakani harkar kasuwanci shige da fice yau da kullum sai zamanto fulanin sun rikide sun koma sun fi jin sun fi amfani da yarabanci da yaren yarabanci fiye da ma yaren fulatancin da suka zo da shi na abin da ya faru kenan. Hmm, to ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka. yawwa abin da nake so in ce shi ne jihadin shehu dan fodiyo an san cewa shehu ya ba da tutoci ga masarautu daban-daban to akwai wurare da aka yi jihadin shehu dan fodiyo wanda labarinsu bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya misali an san dai cewa a adamawa shehu ya ba da tuta ga sarkin adamawa aka yi jihadi hmm. amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin adamawa ya ba ma tuta tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu suka dawo karkashin yankin adamawa haka ya faru a cikin gombe sarkin shehu dan fodo ya ba da tuta ga sarkin amma daga baya je rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular gombe sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo karkashin daular gombe haka ya faru a zaria sarki ya musa aka ba mu tuta amma yankuna daban-daban kamar yankin jama'a da ke kudancin kaduna a yanzu ai sarki sarkin haruna kajuru shi ne sarki usman kabin yabo na jama'a ya yaƙa aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta usmaniya a wannan yanki hmm. su haka yi faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta ilorin a zamanin shekara ta 1824 su ma suka samu wannan izini sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki sannan aka kafa daula a wannan wuri sannan daular usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda najeriya take a yanzu kasan ta isa ma har mai wurno har cikin chadi har cikin niger har wani yanki wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi kameru to shine abin da nake so mutane su fahimta saboda wasu za su yi mamaki su ce aka yi aka samu daular usmaniya kuma a cikin ilorin To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin masarautar ta Ilori da alakar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. Yanzu a madadin Profesa Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, nigeria da ke an samu da tambayoyin da mu Dadi Balawi da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. masu sauraro nan za mu naɗe taburman shirye-shiryenmu na yinin yau asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da fiona mai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci daga nan birnin washington dc ni aisha ma'azu nake cewa kwana lafiya